barka da zuwa dan salma please duk wanda yake ba ko subscribe sannan don na sanarwa don samun sabbin shirye da allah mai rahama mai jin kai littafin din wato na kaka littafin ɗaya da shida wato littafi na goma sha shida masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a duk takun shi ɗaya na tunkararta daidai yake da nata ɗaya na jiha da baya haka suka yi ta yi har ta je gab da bash da ke bayanta saurin juyowa ta yi tana kallonsa ta kuma kalli masta da ke dab da ita cikin kiɗima ta sa hannu da niyyar Tore masta da ya kusan haɗe jiki da ita ta gudu sai dai karab ya cafke hannun kafin ta tantance komai ta ji an ɗauke ta da wani gigi ta can mari Allah sarki wannan kenan anan maka dakata sai kuma ɗaura kai tsaye don jin yadda za ta kaya a cikin littafin namu na na kaka littafi na goma sha shida Barkanmu da dawa daga hutu da fatan mun yi sallah kalau. To ina mana barka da sallah baki ɗaya. Ina kuma mai ba da haƙuri na jinkirtawar da na yi mara ne ke ɗan na shi yasa. Amma yanzu da sauki kun san gogan naku na mara ne ba mu cika rabuwa da maran ba. Kuma ɗaura kawai can ko ɗaya ɓangaren din yana fitowa daga exam hall ya nufi inda suka yi da zai za su haɗu. bai tarar da ita ba wajen haka ya sa shi zama don jiranta ya san kila wani abu ta je yi ko ta je saye fiddo da wata takarda yayi yana sake duba ta fom ne da wani makocinsu ya samo mishi na aiki a wani kamfani ga yadda makocin nashi ya gaya mishi ya ce suna ɗaukar mutum da kowane mataki na karatu kai hatta wanda iyakar shi firamare suna ɗauka sai dai kawai bambancin albashi da za a samu tsakaninsu tun jiya ya bashi akan zai amsa yau idan ya cike sosai shi ma din din ya ji yana son aikin dan dama yanzu hutu za su yi gashi aikin furnitures ɗinsu yanzu ba a cika samu ba kasancewar yanzu damuna ce kowa ta kansa yake duk ba a fara fitar da amfanin gona ba bare kuɗi su yawaita har a fara maganar aure-aure da kuma ya zauna haka nan sai gara ya jaraba wannan din ko Allah zai sa a dace. Chiropin yayi ya shiga cike takardar cikin nutsuwa makin extra sure bai yi mistake ba ko guda sai da ya gama cikewa tsaf sannan ya tsaya yana sake dubawa don tabbatar da bai yi kuskure ba ko ɗaya ganin komai daidai ne ya sa shi buɗe tsakiyar wani littafi ya saka takardar a ciki ya maida ya rufe daga kai yayi yana kallon sararin samaniya ya hangi yadda hadari kenan man haɗuwa ga iskar ga iska iskar da ke ta kaɗawa yanzu duba agogon hannunsa yayi ya ga karfe uku saura yanzu akalla ya fi minti talatin da zama to ina ta shiga ne haka tambayar da ya yi wa kansa kenan komawa ya yi jikin kujerar ya haɗe hannayensa a kirji ya ci gaba da jiran tsammani allah sarki can koɗe ɓangaren zi wani dum ta ji kanta ya yi ta yi baya-baya ta zube a ƙasa. Dafe kumatunta da take ji kamar ba nata ba ta yi, tana jin numfashi cikin fitar hayyaci. Rankofowa masta ya yi gabanta yana ci gaba da wannan ɗan iskar murmushin. Da kika wani yunkuro ni ma mari na zaki? Eh? Ya faɗa yana leƙa fuskarta da ta fara jin da ta fara yin jajaja. Ɗagowa ta yi ta kalle sa da idanunta da suka fara yin ja, Hannuwan hannuwanta still dafe da inda ya mare ta, tana jin numfashi har yanzu. Gaya min, na ce ni mari na zaki? Ya faɗa yana kai hannun shi saitin kirjinta. Bige hannun ta tana ja da baya da ƙyar. Kamo hannun ta ya so ya ƙara yi, ta kara bige hannun tana kara ja da baya tana nishi. Go away your brat. Ya faɗa ta faɗa tana ɗibar kasa ta watsa mishi still tana ja da baya. Saurin kau da kai yayi ganin ƙasar ta nufo fuskarsa, hakan ya sa ta sauka a jikinsa. Sake juyowa ya kalle ta, Bread, ni ne Bread? Wato bakinki bai mutuwa ko? Don't worry, zan kashe miki shi a yau. Now and forever, ya faɗa yana nufota. Ganin hakan ya sa ta saurin miƙewa a gigice ta yi niyyar guduwa, sai kawai ta ji bash da ke bayanta ya cafke ta. Kara ta sake ta shiga kokarin kwace kanta a hannunsa amma ta kasa. Ba ta yi wata wata ba ta sa kafarta a tsakiyar kafafun shi ta ɗago gwiwarta wani mahaukacin kara bashi ya sake tare da sakin ta ba shiri ya faɗi yana bilayi faɗuwa ta yi ita ma da ya sake ta amma ko sekon ɗaya ba ta yi ba ta miƙe ta fara gudu cikin son kubuta daga gare su ku bi ta kar ku sake ta gudu in ji masta cikin ƙaraji da gudu su alex ka bi bayanta yayin da shi kuma masta ɗin ya zube a gaban bash da ke ta ihu har yanzu hannayensa damƙe da gaban shi ya ɗago shi yana kallo gudu take cikin fitar hayyaci ba tare da ta san hanyar da take bi ba ga wani iska mai karfi da ya taso mai tafe da duhun hadari ya gege cewa ta gege ce don kawai jefa kafar kafarta take inda ta samu gashi ba ta ganin gabanta sosai saboda iska karin tashin hankalinta kuma shine sautin gudunsu da ta ji yana kara kusanto ta sosai kafin mata yi wani nisa suka cin mata gundu ya sa mata kafa ta yi tuntuɓe ta faɗi jan kugu ta shiga yi da baya-baya tana numfarfashi nufota suka ta ci gaba da yi ita ko tana ta jan kugu tana girgiza kai cikin tsantsar tashin hankali tsabar rudewa ma ta kasa jawo kowace addu'a sai bari da duk ilahirin jikinta ke yi take kafarta take kafarta tije yayi wanda hakan ya sa ta sakin karar azaba bata gama tantance zafin wannan ba ta ji an damƙe gashinta an fara jan ta ƙi ihu ta ci gaba da kwalawa tana iya kokarinta na ganin ta kwace amma ta kasa bai tsayar da ita ko ina ba sai a gaban su masta da ke duke still gaban bash da ya galabaita ya galabaita don ba karya ya bugu jefar da ita yayi ta zube a gaban su masta tana haƙi a fusace masta ya damƙe gashinta har sai da ta yi kara ya ɗago kanta saitin fuskarsa yana kallanta da jajayen idanuwansa Ƙalaton yawu ta ta tofa mishi a fuska cikin karfin hali. ƙaudakai kai ya yi yana rantsa ido saboda yawun da ya sauka akan fuskarsa. A fusace ya sake juyowa ya ɗauke ta da marin da ya fi naɗa zuratsa jiki. Wata wahalalliyar kara ta sake fashewa da shi ta zube a wajen tana numfarfashi sama-sama. Ji ta yi kunnanta na yi mata dum dum ga idanunta da suka fara ganin dishi-dishi. Bayan hannu ya sa ya goge yawun fuskarsa yana huci sannan ya ƙara nufarta ya sake damƙo gashinta ya tado ta zaune rantsa idanuwanta ta yi gam tsabagin damƙa har jijiyoyin gashinta ana gani ni zaki wa yawo a fuska eh ya faɗa yana kara ɗauke ta da wani irin marin wanda ya karasa ta zubewa cusa fuskarta ta yi cikin cinyoyinta Amin cusa fuskanta ta yi cikin ciyayin wajen tana jan numfashi da kyar kara damƙo gashinta ta yayi ya ɗago ta a gen yana saita fuskar ta saitin fuskarsa ya nufi bakinta da niyyar sumbata. Datse bakinta ta yi gam ta hanyar mai da labbanta ciki ta danne tana numfarfashi masu nauyi. Cike da mugunta ya sa ɗayan hannunsa ya kamo kumatunta ya lotsa ya tsinsa a kowane gefe cikin mugunta har sai da bakin ya buɗe. Kara nufar bakin ya yi da niyyar kis. ta ɗago hannunta ɗaya da kyar ta rufe mishi fuska tana ture shi. Kau da kai yake cikin son kauce ma ture fuskarsa da take yi amma ta ki bari hakan ya sa ya sake gashinta da har yanzu ke a damƙe a hannunsa ya kamo hannun nata da tattare mishi fuska da shi ɗago ɗayan hannun ta yi shi ma ya cafke shi ya haɗe su a baya ya riƙe su da hannu guda ya sake ɗago fuskar da tsiya ya sake nufar bakin Allah sarki wannan kenan can bangaren din kara duba agogon hannunsa ya yi a karo na ba adadi wai ina ta tsaya haka koko ta tafi ne amma ai ba su yi da ita cewa tafiya za ta yi ba gashi kuma bai san tafiya kuma a ce tana nan ta zo ta neme shi ba ta baya nan kallon sama da hadari ke ta kara haduwa yi, ga iska da ya fara karfi miƙewa tsaye yi. yana rungume littafin shi a kirji yana kara kallon yadda hadarin ke kara haduwa ina ta shiga to sai yanzu yake jin haushin rashin nambar wayarta da bai da shi da ba yanzu ya kira ta ya ji ko ta tafi ba ga hadari sai kara haduwa yake ya san rufin asirinsa shine ya bar school din nan tun yanzu kafin ruwa ya balle saboda yanayin shi dan yanzu haka ma iskar da ke kadawa ya fara affecting dinsa maybe ta tafi gida ita ma yes na tabbata ta tafi ya faɗa ma kansa cikin ƙwarin gwiwa da wannan tunanin ya sa ya fito daga inda yake yana kara kankame littafinsa a ƙirji, ya fara tafiya don barin skul ɗin wani iska mai karfin gaske ya kara tasowa wanda sai da din ya kara kankame jikinsa gashi dama daga shi sai wata 'yar farar t-shirt mai gajeren hannu kasancewar yau da zafi haka aka tashi ya sa shi sanyota don ko kaɗan bai taɓa kawo ma kansa kansa za a yi ruwa ba kara saurin tafiyarsa ya yi cikin zuciyarsa yana addu'ar Allah ya ɗaga ruwan nan har ya kai gida don ba zai manta da gargaɗin dokto ba a wancan atek ɗin na ciwon shi inda ya gargaɗe shi sosai akan ya kiyaye shiga ruwa saboda kwandishan ɗin shi don koyaya ya shiga ruwa matsala za a samu wani iska mai haɗe da guguwa ya sake tasowa wanda sai da ya kai hannun shi ya kare fuskarsa ganin yadda guguwar kasar ta nufo shi yana jin zubewar wasu daga cikin littattafan hannunsa amma bai buɗe idanuwansa ba sai ma addu'o'i da ya shiga karantowa a zuciyarsa har guguwar ta wuce sauke hannayensa ya yi bayan ta wuce ya yi saurin dukawa don tattara littattafansa iska ake sosai wanda hakan ya sa littafan suka ba shi littattafan suka ba shi wuya wajen tattaro su don iskan sosai yake kadawa har littattafan na bubbudewa da kansu cikin haka ne wani littafi ya bude iska ya shiga bubbude page din da sauri-sauri har ya kai page din da ya saka takardar shi na form din da ya cike pit iska ya fisge ta ta yi sama ta fara shawagi a cikin iskan o'o ya faɗa yana kallon yadda iskar ke sama ke kasa a cikin kallon yadda takardar ke sama da ke kasa a cikin iskan saurin ida tattara sauran littattafan ya yi sannan ya miƙe ya fara bin takardar don kamo ta sai dai kwata-kwata ya kasa don demowa yake tunkarar takardar demowa iska ke kara yin gaba da ita haka ya yi ta binta da gudu-gudu sauri-sauri trying all his bet na ganin bet na ganin ya kamo ta amma a banza Can ko ɗaya ɓangaren zi duk yadda ta so kwatar hannayenta da ya riƙe a bayanta, kasawa ta yi don ba karamin riƙo ya yi musu ba ga shi karfin ba ɗaya ba duk yadda ya so ya lalubo bakinta kasawa ya yi don sosai take amfani da iyakar karfinta na ganin takwace wanda hakan ya sa ta ki tsayawa wuri guda bare ya samu damar lalubo bakin su alex na nan still tsaye kansu suna kallon artabin da suke yi tun ɗazu suna son su shiga suma a fafata da su amma sanin halin masta ya sa suka jinkirta don ga dukkanin alamu shi da kansa yake son ya fara ladabta ta kafin su ma su biyo sahu gajiya ya yi da kokuwar tasu akan ya sa ya kai hannun shi ya kamo gaban rigarta ba ta yi aune ba sai ji ta yi kit ya ja yana keta ta. wani can kara ta sake cikin ɗimaucewa wanda sai da ya yi amsa kowa ta ko'ina ido rufe ta rarumo hannun shi na dama ta kai mishi cafka da hakoranta ta datsa cikin mugun karfi wata karar azaba ya sake ya ture ta da sauri yana yarfe hannun shi cikin azaba ja da baya ta shiga yi cikin jan gudu tana kakkare tana kirjinta da suke a waje saboda yagan da ya yi wa rigar help somebody help me please dean tashi ta yi da niyyar sake guduwa sai dai sa mata kafa da wani yayi wanda ba za ta tantance fuskarsa ba saboda bijibijin da take gani ya sa ta kara zubewa a wajen tana sakin wata karar mai ƙarfi help me dean sumi somebody help me Dinko sosai ya jikata wajen kokarin kamo takardar gashi hadari sai kara haduwa yake sai dai ya kasa hakura da ita don muhimmancinta a gare shi ya sa shi jin bai iya baranta ta bi iska haka nan. da kyar ya samu ta tsaya a wani wuri inda ta makale cikin wasu kayoyi saurin karasawa yayi wajen ya duka ya dauko ta a zuciya ya sauke ganin bata yi komai ba ya shiga linke ta nitil ya saka ta a aljihu karar da ya jiyo daga ɗan nesa da wajen ya sa sashi gawa da sauri shiru ya kwasa kunne amma tsit bai kara jin komai ba ajiyar zuciya ya sake saukewa har ya juya zai tafi ya kara jin wata karar wanda tafi wancan don wannan ma kamar ta namiji ne Sake waigawa ya yana kallon saitin inda karar ke tahowa, jin wata karar ya kuma yi kamar ma magana ake sai dai ba zai iya tantance abin da ake faɗi ba. Shiru ya yana kallon saitin inda karar ke fitowa, sai kuma ya kalli sararin samaniya ya ga yadda hadari ke kara haɗewa. Wata karar ya kara ji sama-sama kuma kamar muryar mace. Tunani ya fara yi, to idan ma mace ce, me zai kawo ta nan? Hankalinsa ne ya kaso kashe biyu, ɗaya a inda yake jin karar, ɗayan kuma gida. ya san idan ruwan saman nan ya sauko to ya kaɗe har ganyensa sai dai kuma ya rasa dalilin da ya sa zuciyarsa ta fi karkata ga inda yake jin karar kara kasa kunne ya yi ya ji ko zai ji wani abin sai ya ji tsit ya ɗan jima yana sauraron ko zai ji wani abin sai dai bai ji komai ba hakan ya sa ya yanki shawarar tafiya watakila kunnuwansa ne ba su jiye masa daidai ba Karar rungumin littattafan saye ya fara takawa zai tafi. Wata karar ya ji wanda tafi ta ɗazu wanda hakan ya sa shi kara waigowa da sauri. Tabbas wannan karar mutum ne kuma mace. Me mace ke yi a nan cikin wannan gungurmin hadarin? Ko ɓacewa ta yi? Babu mai basa amsan hakan ya sa shi fara bin inda yake jin karar yana kara rungume takardarsa. Demuwa yake kara nausawa, Demuwa yake jin muryar Kreli, dadi, Mommy, help taimako, please, helmi Jin hakan ya sa shi kara sauri yana ɗan haɗawa da gudu yana bin muryar har ya bayyana a sin ɗin. Sakin littattafan hannun shi yana kara waro idanun shi ganin yadda mace ke kokawa da wani namiji bakin rai bakin fama. Macen ce a kasa namiji a kanta suna kokowa sai ihu macen ke yi bai san yadda aka yi ba sai kawai ganin sa yayi a wajen ya ca kuma namijin ta baya ya doke shi ya wurgare ya dago shi ya wurgar gefe sannan ya rankwafa ya ɗago macen da sauri kankame shi zai ta yi cikin fitar hayyaci still tana sambatun neman taimako duk yadda ya so ya ɓamɓare ta daga jikinsa kasawa yayi don kamshin shi don kankame shi ta yi gam kamar he life depends on him. Babu zato ya ji abu ya tunkuɗe shi ta baya wanda hakan ya sa ya yi gaba ya faɗi da shi da ziɗin da ke jikinsa. Limshe idanuwansa ya yi ya buɗe su akan fuskarta da sai yanzu ya samu damar ganinta. Kara ware idanuwa ya yi ganin da shock of his life. Zainab, zuciyar shi ta yi exclaiming saurin mirginewa ya yi gefe ya tashi zaune still yana kallonta da maɗaukakin mamaki a fuskarsa ita ko curewa ta yi wuri guda ta rungumo kafafunta a jikinta tana kuka mai cin rai jikinta babu inda bai bari kai karajin masta ya dawo da din daga duniyar kallon zi ɗaguwa ya ya fara bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya sun jere a gabansu suna kallon shi shima sai huci suke kai waye da za ka shigo gonarmu har ka nemi taka mana birki ko baka san ko mu suwaye ba in ji tije cikin ƙaraji dode kunnuwarsa yayi yana yatsu na fuska oh oh me yasa kake tsawa to in ji din still hannun shi dode a kunnensa oh oh kamar kunnuwanta abin da suka ji mata kenan duk duniya mutum ɗaya ta san yana cewa haka din tambaya ma kake me yasa ni tsawa wato baka ma ji tsoro ba sai ma rainin hankali da kake neman yi in ban da raina maka hankali ba ni ban raina maka hankali ba babu kyautsawa ne saboda hakan yana da illa sosai gare ka da kuma mai sauraron ka idan kai tsawa hakan yana iya cutar da kai domin din zi ta katse shi da faɗin hakan ta rarrafo cikin sassarfa ta faɗa jikinsa wani irin kuka mai tsuma kuka wani irin kuka mai tsima ta fashe da shi tana kara kankame shi wayyo din din ina ka tafi ka bar ni please help me din take me out of here za su kashe ni ta faɗa cikin fitar hayyaci jikinta na rawa sosai dago fuskar saye cikin tafukan hannunsa yana bin fuskarta da kallo zainab luke fuskar ki ta kumbura andis ya faɗa yana dangwalo jinin da ke gefen bakinta ya nuna mata me ya same ki ya faɗa cikin raunin murya fashewa ta yi da wani kukan tana sake komawa jikinsa ta kankame shi kafin zuwan shi ta riga ta saddakar rayuwarta ta zo karshe, amma yanzu ganin shi ya sa mata hope hope na ci gaba da shakar numfashi da fitarwa kasancewarta a ƙirjinsa kawai ya sa mata jin sense of security ya sa mata hope na tsira daga waɗannan shaiɗanin oho sai yanzu na gane ka Wannan gayan ne masta, in ji Alex yana fashewa da dariya. Su sauran ma fashewa suka yi da dariya banda masta da fuskar nan ke amurtake ga hannun shi da yake jini sanadin bugun sanadin mugun cizon da zai ta yi masa raɗaɗi duk ya ishe shi still silent in ji shi cikin ƙuluwa, don shi bai ga abin dariya ba a nan tsit wajen yayi ko kara shigewa jikin din take kallon masta yi tana rufe idanu ta kowa masta yi su ganin haka ya sa din miƙewa tsaye da zi da ke jikinsa still ganin masta ya tunkaro su ya sa ta saurin komawa bayan din ta lafe talafa zuciyarta na ci gaba da bugawa kara karasowa yayi gabansa nan aka shiga kallon kallo tsakaninsu kara lafewa bayan shi ta zi yi tana kwantar da kanta bisa bayan shi kai maza kama gabanka in ji masta kamar irin yana maɗan shekara hudu magana shirudin ya yi bai amsa ba kuma bai yi abin da ya ce ba ko baka ji ba ya faɗa a tsawace yana zazzaro mishi idanu Dan ja da baya ya yi don sosai tsawar ta daki kunnuwansa ga shi idanun masta bai da kyan gani sun wani rune kamar garwashi oh oh me yasa kai ma kake shouting it's not good it's not good for your health kuma ka daina kallona da waɗannan idanun ba na son su ya faɗa yana yamutsa fuska shashekar zi ce ta tsaya cak sai yanzu ta tuna da waye din sai yanzu ta tuna da waye ta laɓe a bayansa a matsayin garkuwa din ne da timid guy tambayar a nan, shin shi ne zai kare ta daga su ko ita za ta kare shi o oh, o oh, o oh, o amsan tambayar nan kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jinta